programme en rediffusion sur VOA. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan Washington DC. Masu sauraro barkanku da wannan lokaci da fatan an wani lafiya. Zahra Aminu fayyace tare da Muhammad Hafiz Baballe muke farin cikin kasancewa tare da ku. Yau Alhamis 17 ga watan Satumba na shekarar 2020. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa wasu 'yan bindiga sun kashe DPO da wani ɗan sanda kuma suka yi awon gaba da wasu mata biyu a garin Madi na ƙaramar hukumar Tangaza da ke jihar Sokoto a Najeriya. sannan za ku ji cewa hukumomin tsaro a jihohin adamawa da taraba sun bayyana cewa akasarin masu garkuwa da mutane suna aiki ne da makusantan waɗanda ake garkuwa da su Muna kuma tafe da rahoto na musamman a kan matsalar mace-macen aure musamman ma a ƙasashe masu tasowa. Bayan nan muna kuma ɗauke da labaran wasanni. Amma kafin nan bari mu fara da shan labaran duniya. Jama'a assalamu alaikum amurka ta gagaba takunkumi akan wasu kamfanin da wasu mutane da ke da alaka da ma'aikatar tsaro da tattara bayanan sirri ta iran bisa zargin hannu a wani kamfen din gudanar da ayyukan satar bayanan masu adawa da hukumomin iran wasu mutane da kamfanoni a cewar hukumar baitulmanin amurka daga cikin kamfanonin da aka ba takunkumi akwai advanced persistent threat 39 kamfanin da iran din kan fake da shi har ila yau takunkumin ya shafi wasu mutum 45 cikin wata sanarwa da ta fitar a yau alhamis Hukumar Baitulmanin Amurka ta ce gwamnatin Iran din na kuma fakewa a bayan wani kamfani da ake kira Rana Intelligence Computing Company yayin da ake zargin ta kwashe wasu shekaru masu tsaho tana satar bayanan waɗanda ke adawa da gwamnatin Iran, 'yan jarida da kuma kamfanonin wasu kasashen waje a fannin sufuri. Ma'aikatar Amurka ta ce ma'aikatar tattara bayanan sirri da tsaron Iran ce ta mallaki kamfanonin. Ita dai Iran bata ce uffan ba dangane da wannan sanarwa da Amurka ta fitar na saka takunkumin. a yau alhamis majalisar dokokin kungiyar tarayyar turai ta ce bai kamata alexander lukashenko ya ci gaba da zama shugaban kasar belarus ba idan wa'adinsa ya kare a ranar biyar ga watan nuwamba an zaɓi shugaban mai mulkin kama karya ne a wa'adi na shida a ofis a ranar tara ga watan agusta zaben da jami'in adawar belarus amurka da kuma kungiyar tarayyar turai suka zargin an tafka magudi Majalisar Dokokin Tarayyar Turai ta yi watsi da sakamakon zaben inda mambobi 574 suka amince da a yi watsi da shi 37 suka nuna akasin haka yayin da aka samu mambobi 82 da basu kada ƙuri'unsu ba saboda ba sa nan. Sai dai watsi da 'yan majalisar ta EU suka yi da zaben na watan Agusta ba abu ne da ya zama doka ba, amma kuma matakin zai shafi yadda ƙungiyar ta EU ke baiwa ƙasar ta Belarus tallafin kuɗi. Lukushenko ya musanta cewa an tafka magudi a zaben yana mai dora alhakin tarzomar da ƙasar ke fuskanta akan ƙasashen yamma da ke yin katsa Landan. Labaran yana zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Wasu abokan hudar shugaban yan adawa a Rasha na Navalny sun ce an samu burbushin gubar da aka saka masa a jikin wata kwalbar ruwa da ya sha a dakin otal ɗin da ya sauka a birnin Tomsk. Navalny mai shekaru 44 ya kamu da rashin lafiya yayin da yake kan hanyarsa ta komawa Moscow a cikin jirgin sama a ƙarshen watan Agusta, lamarin da ya tilasta wa jirgin yin saukar gaggawa a birnin oms inda aka garzaya da shi asibiti. Daga baya an da Navalny wani asibiti a Berlin na kasar Jamus, inda gwaje-gwajen da aka yi suka nuna kwararan hujjojin cewa ubannin haɗin Soviet da ake kira Novichok aka saka masa. Ita dai ƙasar Jamus ta nemi Rasha ta yi bayani kan wannan lamari amma hukumomin kasar sun ce ba su da hannu a ciki inda har suka kalubalanci jamus din da ta fitar da hujjojin da ta ce sun nuna cewa guba aka sakawa na belni hukumomi a sudan sun ce sun kama wasu mutane 41 dauke da dumbin ababen fashewa babban attorney general din kasar ta galsir el ya faɗa wa manema labarai a jiya laraba cewa an samu mutanen da ake zargi dauke da ababen fashewar da za su iya yin kace-kace da hartun babban birnin kasar. kakakin wani sashen jami'an tsaron kasar jamar juma ya ce wani bincike da aka kaddamar a watan agusta da ya gabata ne ya kai ga kama 'yan ta'addan a cewarsa akwai fargabar cewa 'yan kasar ta sudan za su fara kai har-haren bama-bamai bayan da aka kama waɗannan mutane da waɗannan ɗimbin ababen fashewa waɗanda girmansu zai iya haifar da irin fashewar da ta auku a labanin a watan da ya gabata Shugaba Cyril Ramaphosa ya ce daga ranar ɗaya ga watan Oktoba, Afirka ta kudu za ta fara ba da izinin shige da fice daga kasar bayan da aka ga raguwar cutar ta coronavirus. Za a bar masu ziyara da suka fito daga kasashen da cutar ba ta yi tsanani ba su shiga kasar. Muddin suka nuna shaidar gwajin da ta nuna cewa ba sa ɗauke da cutar, wanda bai gaza sa'a saba'in da biyu da yinsa ba gabanin su kamo hanyar zuwa kasar. Yayin wani jawabi da ya ga al'ummar kasar ta Afirka ta kudu ta kafar talabijin a jiya Laraba, Shugaba Ramaphosa ya ce za a killace matafiyan da suka isa kasar ba tare da sayi har shaidar gwajin cutar ba har zuwa lokacin da za su iya gabatarwa. A watan Maris Afirka ta kudu ta haramta tafiye-tafiye na ƙasa da ƙasa a wani mataki na ƙoƙarin daƙile yaduwar cutar ta COVID-19 bayan da ƙasar ta kai shallin da ta fi kowace ƙasa yawan masu ɗauke da cutar a nahiyar Afirka. a gaida Muhammad Hafiz Baballe da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu shiga taskar rahotannin namu. A jihar Sokoto da ke arewacin Najeriya, 'yan bindiga sun kai hari a garin gidan Madi na karamar hukumar Tangaza, inda suka kashe DPO da wani ɗan sanda kuma suka yi awon gaba da wasu mata biyu a wani gida da ke kusa da ofishin 'yan sandan. Wakilin Murya Amurka Muhammad Nasir ya aiko mana da ƙarin bayani daga Sokoto. Lamarin ya faru ne cikin daren ranar Laraba lokacin da maharan da kawo yanzu ba a san ko suwaye ba suka shiga garin na gidan Madi suna harbe-harbe. Wani makwabcin ofishin 'yan sanda na garin gidan Madi da baya so a ambaci sunansa ya yi min bayani yadda abin ya faru. Nan bayan gidana ne an kai abubuwan. To ga lokacin da na je wannan halin lokacin karfe ɗaya na dare lokacin suka shigo. a lokacin na ji bindiga ta tashi ina batun in hito in ga ni ko ma'aikata ne da annan Mm. bakin division na fito ban ware fitowa ba sai na ji halibin ya wuce na ma'aikata sai na ce to ina ganin abu nan barayi ne domin ina nan dai tsaye na cikin gida na dai ban samu fitowa ba ina nan tsaye ina sauraron yadda abubuwan ke kasancewa sannan sai na ji muryar sauran jama'a suna ta nemuwa suna halbe to nan dai daga nan suka tashi suna halbe halbe har suka shiga gari suka mm. koma dawowa suka zo nan wurin a suka samu damar da suka hita da mata biyu na wannan gidan to lokacin kuma ma'aikata mace biyu na ganin lokacin suka halbe wasu ma'aikata guda biyu su wanda Allah ya wara suwa. Na tuntuɓi shugaban karamar hukumar mulkin Tangaza Muhammad Altina Yari ya ce min tuni da kwamishinan 'yan sanda na jihar Sokoto ya ziyarci garin kuma suna ɗaukar matakai. Ni dai mutumin Tangaza nake zaune ba gidan Madi nake ba ina Tangaza. Sun haka waɗannan bandits lokacin da suka shigo a garin gidan Madi ban san lokaci ba. don haka nga an waye gari an buga min cewa babu dpo na ɗauko mota ta na zo da 'yan sanda ya zo na zo mu gaisa shi su zagayen da aka yi inda su bandit din suka zagayo a cikin ofis suka kashe shi a gida ne sun kashe shi abban sani ba amma dai mun bi sawu da commissioner of police na jihar sokoto inda mutane sun ka bi muka gano cewa har inda dai aka bai bakin iyaka inda shi commissioner ya koma cikin ofis area police station ta gidan madi tangadar ka gama har yau na tuntuɓi rundunar 'yan sanda ta jihar sokoto inda kakakin rundunar asp muhammad abubakar sadiq ya tabbatar da akuwar lamarin sai da ya ce rundunar 'yan sanda ba za ta ce komai ba a halin yanzu domin tana gudanar da binciken farko akan lamarin da zaran ta kammala za a sanar da sakamakon binciken lamarin kai hare-hare da satar mutane ya soma bazuwa ne a wasu ƙananan hukumi na jihar sokoto biyo bayan saukin hare-haren ta'addanci da aka samu a yankin da a can baya ya yi ƙaurin suna ga ta'addanci wato yankin gabashin sokoto muhammad nasir muryar amurka daga sokoto a najeriya to madalla a gaida muhammad nasir Yayin da a Najeriya ake ci gaba da fuskantar matsalar masu garkuwa da jama'a. Yanzu haka jihohin Adamawa da Taraba hukumomin tsaro sun bayyana cewa akasarin garkuwan da ake yi da sa hannun wasu na kusan waɗanda ake garkuwa da su. Lamarin da ya janyo rashin yarda a tsakanin al'umma. Wakilin murya Amurka Ibrahim Abdulaziz ya aiko mana da ƙarin bayani. yanzu haka dai kamar yadda bincike da kuma alkaluman hukumomin tsaro ke nunawa kusan kashi tamanin da biyar na waɗanda aka garkuwa da su sau tari akan samu hannun waɗanda suka san su walau abokanai yan uwa ko kuma makwabta kuma abin takaici wasu lokutan sai an biya makudan kudade kafin a sako wanda aka kama kamar yadda waɗannan masu garkuwa da jama'a suka tabbatar. Ya ce zai zai ba ma ya kai ma gamba takarda takardan karban kuɗi ya ce ya ba ma hudu ya kai. An bani a cikin mutane biyu an bani dubu talatin da biyar. Mun samu dubu ɗari biyar biyar. Sunana Yusufa. sana'a na da kiwo da noma shi nake yi Tana dawo kidnapping to dawar kidnapping nan ranka daidai abu ya zama kaman zamani ne allah ya kawo shi hmm. ya fito ne kawai kowa ya ji shi duk wanda ke da karamin zuciya iya ji neman kuɗi yana lokacinsa iya kashe zuciyarsa sai ka ga ya matse ta wurin. Wai ko mai binciken hukumomin tsaron ke bayyanawa DSP Suleiman Yahayan Guroje da ke zama kakakin rundunar 'yan sandan jihar Adamawa wanda ita ma ke fama da wannan matsalar ya bayyana abin da bincikensu ya bankaɗo. abubuwan da mafi yawanci da muke samun abinda bincikenmu ya nuna shine yawancin wa'anda aka a garkuwa da su zaka ga yawanci wanda yake kusa da shi shi ake amfani da shi maimakon hakan kuma ke faruwa ne sakamakon izin yadda da mutum zai yi da kuma bajewa kin kula da ko kuma hali na ko oho tsakaninsa da wanda yake kusa da shi. To wai ko mai jama'a ya kamata su yi ga da ta bakin kakakin rundunar 'yan sandan jihar adamawan to abin da ya kamata mutane su dinga yi da yana da kyau ka lura ka kula da abin da da da suke makwabtaka da kai sannan kuma idan har abu ya faru ka gaggauta gaya ma jami'an tsaro domin su gudanar da bincike nan take domin a gane a musabbabin faruwan al'amari amma idan mutum ya ajiye ko kuma ya nuna yaddansa ɗari bisa ɗari ga kan mutum to irin wa'annan yana kawo mana a illa kwarai da gaske sannan kuma yana ba mutanen da suke da banzan hali daman su aikata abin da ba daidai ba. su ma dai manazarta harka tsaro na ku ganin fa akwai abun duba gane da wannan sabon lale muhammad ismail da ke nazari kan harkokin tsaro a shirar arewa maso gabashin najeriya ya kuwa bai ne da suke ganin lamarin a yanzu. Tan abin da yake faruwa shine akasari kaga yanzu mutane wasu suna da arziki ba sa taimakon uwansu kamar yadda addini ya nuna cewa mai shi ya rinka taimaka na kusa da shi to ya kasance a irin wannan yanayi ana samun kaman rashin jituwa ko kuma irin yanki zumunci ma to shine wani zubin rashin taimako yana kawo abin rashin jituwa tsakanin mutane har ya kasance dan uwanka yana tunanin ya cutar da kai so ba wai an ce ana kokarin a kare wa'anda suke irin wannan abubuwan bane wanda za su hada baki da wasu su zo cutar da dan uwansu a amma dai ya kamata idan Allah ya sa kana da shi kana da hali kai kokari ka taimaki yan uwa saboda wannan gaba ta fita kada mutum ya ga cewa za a cutar da kai ko kuma ya hada baki da wasu ah, na waje a ce sun cutar da kai to ya daga cikin abin da yake faruwa koma da menene dai fatan talaka shine Allah kawo tsaro ko a daina jin tsoro Ibrahim Abdul Aziz sashin Hausa na murar Amurka daga Yola a nigeria. To Madalla yanzu kuma ga Ibrahim Abdul Aziz ya sake dawowa da rahotonsa na musamman mutuwar aure na ko nema zama ruwan dare ga al'umman wannan zamani musamman a yankin arewa kasar hausa fulani da ta kai da wuya Ka ga mutum mace ko namiji da ba su da matsalar mutuwa aure a gidansu to wai ko shin matsalar daga matan ne ko mazan ko kuma daga iyaye malama fadimatu na ko cikin matan da auren su mutu ta ma bayyana inda gizo ke saka. Wallahi babban damuwan maza ne. Mazan akwai yadda dai suka ɗauki auren ɗin. Sai suna kallo kamar auren nan ba su aure su saka shine aure. shine babban damuwan maza kuma maza sun saka kwaɗayi a gaba kwaɗayi sun ganki kina minteni kanki sai su kalla wata a waje sai tsammani yabba in sun kawo wancan wancan din za ta zo tafi kula da gidan fiye da ke in sun je sun kawo kuma ba hakan bane wace mace ta aure fa wallahi tana so ta je ta zauna ne ba wai ta fita ba mazan ne kuma akwai wani kuma ya gada ne saki ne iyayensa su aure su saka su aure su saka shi mai don ya aure ba abun da zai saka gaban wanda ya saka din ita kuwa wannan mata auren malama rukayya ta bayyana yadda rayuwar aure take a yanzu da kuma kalubalen da ake fuskanta eh yanzu akalla shekara goma eh matsaloli ma kai amma bari dai kaita. eh matsala na farko dai yana ciyar da ni kam amma sauran ɗawainiyan da ya kamata ya mini da yara na baya muni misali irin su sabulun wanga man mu da yarana ko irin takalman su da dai sauransu. To ya koshin da kika fuskanci waɗannan matsaloli ko da mataki kika ɗauka kasancewar har yanzu kuna tare? Eh gaskiya na nemi jari wurin 'yan uwana ina sana'o'in hannu ɗan kayan shago kaɗan kaɗan ina ɗan samun riba saboda samun abun da zan rufa ma kaina da shi asiri da yarana. Shi ko Malam Ibrahim Musa wani malamin addini ya min karin haske da ma bada shawara kan zamantakewar aure. Bismillah wassalatu wassalamu ala man na biya ba'da. Eh abu na farko abin da yake kawo mace-macen aure yakan faruwa a gefen ma'aurata din Sannan kuma yakan faruwa a gefen iyaye eh, na farko a tsakanin su ma'aurata ɗin idan aka ɗora aure a kan wata ƙarya hakan nan gaskiya ana iya samun mutuwan aure misali miji da zai yi aure sai ya nuna mata cewa shi mai kuɗi ne shi mai wadata ne shi zai mata goma sha biyu to yayin da ita kuma ta ɗoro a kan wannan sai daga baya kuma ta samu akasin wannan to gaskiya ana iya samun matsalan mutuwan auren domin ya mata karya akwai kuma rashin hakuri wajen zamantakewa a tsakanin ma'aurata ɗin yayin da aka samu rashin hakuri da kuma rashin jituwa da fahimtar juna a tsakani so ana iya samun wannan mace-macen aure. to wai ko shin ma wani hanya ya kamata a bi domin kawo ƙarshen matsalar mace-macen auren? Eh, na farko dai hanyar da za a bi shine a bi dokoki da shari'a na aure yadda musulunci ya tanada yayin da shi miji zai kiyaye a haƙƙi da ya ɗoro a kan shi wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya ɗora mishi in ya kiyaye wannan haƙoƙi sa'annan ita mata ɗin ita mata kiyaye wannan haƙoƙi da doka da Allah subhanahu wa ta'ala ya ɗora mata. Shi ma da ke ƙarin haske kan wannan matsala ta mace-macen aure a yanzu, da daga cikin shugabannin ƙungiyar Kiristocin Najeriya ta kan cewa ya yi. Sunana Most Reverend Stephen Damin Mamza ni ne catholic bishop na yola diocese da kuma kan chairman na adamawa state to a mace-macen mutuwa aure musamman a mu na yanzu ya yawa sosai kuma akwai dalilai daban-daban na farko ma shine masu auren ma ba su cikakken shiri kafin su yi wannan auren ba su gane ma mene ma na aure ba so ya kamata su ko a gane mene dalilin aure kuma mene ma'ana aure kafin a shiga amma kowa yana suka shiga aure ba san ko mene ma aure mene dalilin auren ba na biyu to akwai rashin hakuri daga gun mata da kuma maza akwai rashin hakuri idan ana hakuri a kowane lokaci ba shaka ko da akwai matsaloli a cikin aure auren zata tabata na uku rayuwar da muke ciki yanzu a mu akwai talauci akwai rashin abubuwa da yawa na biya bukata na yau da kullum wannan ma yakan iya sa aure eh, har eh, ya kawo rabuwa tsakanin namiji da mace to abin da ya kamata a yi shi ne na farko a tabata cewa an gane da dalilin da ya sa mutum ya kamata ya yi aure kuma na biyu a gane cewa aure fa yi ta ne ba wai domin a rabu ba musamman auren krista aka ce a cikin lafiya ko rashin lafiya a cikin arziki ko rashin arziki a cikin jin daɗi ko rashin jin daɗi aure bai kamata ya rabu ba so mutane su tuna cewa dalilin shiga aure ba dalilin cewa domin a shiga a rabu ba domin a zauna tare idan allah ya bada yaya a kula da yaya har ma a kasance duka kwanaki rai kuma muna kira a ci gaba da hakuri musamman zama duniya na yanzu babu hakuri ba yadda za a iya eh, kasance zama aure ta tabbata. To sai dai ko don magance wannan matsalar nema ya sa wasu ƙungiyoyin sa kai yunkurawa domin ka fahimta juna tsakanin ma'aurata. Malam Muhammad Lawal Dalladi da ke cikin jami'an majalisar musulmi ta musulun Council a Najeriya ya ce wannan matsalar na ko tada musu da hankali matuƙa. Hankalinmu ya tashi sosai kuma mun kufa ayyuka na gano ne musabbabin eh, mace-macen auren da ake yawan samu a wannan karo muna bincike abin da ake kira research mun yi zarin koshoniya wanda za mu bincika daga gurin ma'aurata eh, mata wanda suka rabu da mazajensu da kuma maza wanda suka rabu da su binciken yana kan hanya ba za mu iya fitar sakamakon ba zuwa yanzu amma abu ne wanda ya daga ma ita majalisar gaba daya hankali akan wannan mace-macen aure da ake yawan samu sai dai eh, kamar interim report ko kuma report na farko da yake zuwa mun gane cewa eh, talauci na ɗaya daga cikin eh, musabbabin mace-macen aure musamman a wannan karo da kasan gabaki ta shiga wani jarabawa na talauci da kuma karancin abinci ko kuma tsadan abinci da za mu ce don abincin na nan amma mawarta kan ba su wahala su samu abincin na biyu shine rashin wayar da ma'aurata musamman sabbin ma'aurata maluma ya kamata maluma su riga jawo ma eh, ma'aurata kai su gane cewa shi auren na addini ne sannan kuma ciyarwa shayarwa da kuma duk wani hakki da ya rataya akan su ma'aurata wato su mazan da matan duka su ga a bishi ya wannan dole ne ba ba zabi ba amma ko ce ga aure ne shane san da ba na rila da falmi ma ne nan sai da yaro na shi ya ba ya da aure ba mu abu zai ci gaba da Eh, riƙe auren da shi wannan yana kawo matsala sosai kuma wannan ba matsala ne. to ya kushin ma akwai rawar majalisar take takawa wajen ba da shawara ga mata haila da ga malam lawan ɗanladi. ga cewa ya kamata mu duku mu ga cewa fa wanda suka yi aure suka fita saboda wasu matsaloli da ya bayyana a wurinmu za su iya komawa su yi aure kuma akwai mazaje da suke bukata su aure su kuma ga cewa ya kamata yanzu ba yanzu ba har kullum mu rinka encouraging wannan mu rinka yin wannan da gaggawa so da mace ta eh, miji ya ga yana da interest akan mace da ta yi aure ta fita kuma eh, saboda wasu hujjoji na abin da zai hana shi auren in ana bukatar dan taimako ne wanda eh, bai gagara ba sai mu shiga mu samu mutane da suke da hali wanda za su iya taimakawa a samu a yi wannan auren da wuri su wannan daya daga cikin abubuwa da muke yi kenan al'umma dai takan yadu ne ta sanadiyar auratayya kuma akan yi aure ne domin ya dore ba domin rabuwa ba wanda kuma fata shine Allah sa ake kulawa Ibrahim Abdul Aziz sashin Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya to a gaida Ibrahim Abdul Aziz Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC akan mitoci goma sha shida da ashirin da biyar da kuma talatin da ɗaya. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita ɗari da biyu da ɗigo biyar. Baya ga haka za a iya zuwa shafukanmu na intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Kafin mu ci gaba da shirin mu shakata da wannan waka. walle walle wana ta ɗauke wasanni. Wasanni a takaice. Assalamu alaikum masoya labarin wasanni da muke kawo muku daga gidan radiyon muryar Amurka. To a wannan mako za mu kawo muku tattaunawa ce da na yi da masu bin diddigin wasanni musamman kwallon kafa. na gida da kuma na kasashen ƙetare tattaunawar yana dubi ne ga shirin dawowa gadan-gadan harkar tamola musamman na kasashen turai kamar su premier da su la liga bundesliga da dai sauransu da mu kuma yadda ta shafe mu a gida najeriya ta hanyar kallo kai tsaye a cikin akwatunan talabijin dinmu musamman a gidajen da ake zuwa kallon kwallo da mutane ke biya wato viewing centers sai dai ba nan gizo ke sakar ba a yayin da su kasashen da ke shura kwallon za su bi dokar kamuwa daga cutar covid-19 samuwar haka zai wuya musamman a gidajen kallo domin dalilai masu yawa kaɗan daga cikinsu akwai tsarin zama masu kallon samar da amawali ko kuma face mask da dai sauran abubuwan da ya kamata a samar da su da zai tabbatar da hana kamuwa daga cutar corona shehu usman saulawa marubuci ne da kuma yin sharha a harkar kwallon kafa ya yi tsokaci akan wannan batu a tattaunawa mu da shi. Mu kama abin da muke gani shine in can su inda suke wannan wasannin wanda muke shawo gani a cikin kwallon a cikin akwatunan talabijin mm. suna gudanar da waɗannan wasannin ba tare da 'yan kallo ba mm. saboda gujin wannan ah, cutar mm. to mu a nan wurin mu da muke muke kallon wannan wasan a gidajen kallo a kwatunan talabishin amma kuma a cuɗe da juna to mu ne muke cikin hadari saboda haka ni abin da nake gani shine dole ko dai hukuma ta tsawata ko kuma dai a samu yadda za a yi tunda ai suna da kungiya su kungiyar yan gidajen kallo eh. na Najeriya ko Gresham Bauchi ko na duk da sauransu eh. su haɗu shin in dai zaka shiga cikin ɗakin kallo mhm. ko dai ka wanke hannunka da wannan sinadari na sterilizer ɗin da ake magana sanin sanitizer ko kuma kafin ka shiga dakin kallo sai ka sa wannan takunkumi na mawalin nan da ake magana face mask cikin biyu dai ai daya saboda kuma an an shiga din su raba kujerun kada su mani da juna ya kasance a raba kujerun sai a dan dora wani abu ma suna ganin za su faɗi ni na ganin wannan shine mafita an ba haka ba za mu kare su suna can suna kwallon su suna kare kansu mu kuma muna nan a matsayin mu na yan kallo eh. mu kuma muna cikin hadari to amma ba ganin wato wane ne zai samar da da wannan amawali wato face mask su masu gidajen kallon ne ka shiga da su baka ko kuma kai ne sun zuwa kai kallo bayan ka biya kuɗin tikiti sannan kuma mai yiwa ma a rasa abin wanke hannu abin da za su yi shine ai ma shi ni ce maka cikin biyu dai ai daya ko dai kai da ka zo kallo ka zo da naka ko kuma su masu gidajen kallon su ce to za mu baka a amawali ko kuma takunkumin fuska amma kuma a matsayin naira ɗari yake dan akwai ƙanana ai wato sai su dora masa sai su dora aka yi mu na shiga kuɗin shiga eh. sa'annan kuma amma kuma eh, ta magana takunkumi kenan amma magana daura hannu hmm. wannan dole su samu bokiti a yanzu da inda ka je kasuwanni ne shaguna ne manyan supermarket da sauransu zaka ga an ajiye wannan bokitin da dan ah, shi eh, sabulun wanke hannu din da sauransu saboda haka ya zai kasance ala tilas bisa doka su su tanadi wannan sai dai amma ne da kuma takunkumin shine za a ce to dole ne kai mai eh, kai dan kallo in zaka zo da naka to za mu rage maka kuɗin shiga kashi hamsin cikin ɗari ko in baka zo da shi ba to eh, abin da yake nufi shine za mu zaka shiga maimakon eh, alal misali ce naira ɗari ne shiga kallo ko ɗari biyu to zaka kara naira ɗari in za mu baka face mask wato shi amawalin ɗin kenan. tattaunawa kenan kan batun shirin dawowa gadan-gadan harkar kwallon kafa da kuma yadda za a dinga kallon su a nan gida najeriya abdulwahab muhammad muda amurka daga bauchi a najeriya. A gaida Abdulwahab Muhammad da labaran wasanni. Yanzu kuma sai zangon shirinmu na ƙarshe wato labarai a takaici. Amurka ta gagaba takunkumi kan wasu kamfanin da wasu mutane da ke da alaka da ma'aikatar tsaro da tattara bayanan sirri ta Iran. isa zargin hannu a wani kamfen din gudanar da ayyukan satar bayanan masu adawa da hukumomin Iran. Wasu mutane da kamfanoni a cewar hukumar Baitulmanin Amurka. Daga cikin kamfanonin da aka kakaba takunkumin akwai advance Persistent Threat 39, kamfanin da Iran din kan fake da shi har ila yau takunkumin ya shafi wasu mutum 45. A yau Alhamis Majalisar Dokokin Kungiyar Tarayyar Turai ta ce bai kamata Alexander Lukashenko ya ci gaba da zama shugaban kasar Belarus ba idan wa'adinsa ya kare a ranar biyar ga watan Nuwamba. An zabi shugaban mai mulkin kama karya ne a wa'adi na shida a ofis a ranar tara ga watan Agusta zaben da jami'in adawar Belarus amurka da kuma kungiyar tarayyar turai suka yi zargin an tafka magudi majalisar dokokin tarayyar turai ta yi watsi da sakamakon zaben inda mambobi 574 suka amince da a yi watsi da shi 37 suka nuna akasin haka yayin da aka samu mambobi 82 da basu kada kuri'unsu ba saboda ba sa nan wasu abokan hudar shugaban yan adawa a rasha alexei navalny sun ce an samu burbushin gubar da aka saka masa a jikin wata kwalbar ruwa da ya sha a ɗakin otal ɗin da ya sauka a birnin tomsk Navalny mai shekaru 44 ya kamu da rashin lafiya yayin da yake kan hanyarsa ta komawa Moscow a cikin jirgin sama a ƙarshen watan Agusta, lamarin da ya tilasta wa jirgin yin saukar gaggawa a birnin Omsk. To masu sauraro da haka ne muka kawo ƙarshen shirin namu baki ɗaya sai kuma an jima da asuba za mu sake dawowa da wani sabon shirin idan Allah ya yarda. A madadin Muhammad Hafiz Baballe da ya taya ni gabatarwa da kuma Julie Lazarus Gresham da ta haɗa mana shirin. Ni Zahar Aminu Fage nake cewa a huta lafiya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC.